Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na maraicen yau Juma'a 13 ga watan Agustan 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Muhammad Hafiz da kanin labarai. a yau juma'a kungiyar taliban ta ce har da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna biyar na afghanistan hukumar kula da manyan guguwa ta cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau juma'a cewa mahaukaciyar guguwar fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin cuba hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka wato fda ta bada izinin yin allura ta uku ta rigakafin covid-19 ta ko madana ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da karfi. Daga taskar rahotanninmu kuma gwamnatin jihar Lagos ta ƙudiri tsaurara matakan rage ci gaba da yaduwar cutar corona. A can yankin Ogoni kuma ana ci gaba da mayar da martani game da hukuncin da wata kotu ta yanke na wasu kuɗi masu tsoka da ta ce kamfanin mai na Shell zai biya a matsayin diya na gurɓata muhalli. Daga ɓangaren tsaro kuma helikwatar sojojin Najeriya ta mayar da martani game da zargin da wata mata ta yi na cewa sun kashe mijinta saboda ya ki ba da haɗin kai a yi wa tandar wasu kuɗin yaƙi da Boko Haram. sojoji sabi na irin mu ga munan suna ana biyan su kudi almost 19-20 million ana biyan su yanzu muna ta bi muna ta bi muna ta bi muna ta bi har yanzu wallahi ba biyan mu ba daga bisani kuma kamar kowace ranar juma'a muna dauke da shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a kungiyar Taliban ta ce harharan da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna biyar na Afghanistan waɗanda suka hada da Kandahar ta kudu da Herat ta yamma. daga har inawa ta arewa maso gabas da lashkar ga ta kudu da kuma gazni birni mai matukar muhimmanci karbe manyan biranen ya taimaka wa 'yan taliban akan kananan biranen lardunan da ke kewaye ciki har da tarin court babban birnin lardin uruzgan ta kudu da firisko babban birnin gohor na tsakiya da paul il alam babban birnin lardin logar na gabashi wanda nan ne mahaifar shugaba gani wani jawabi da kungiyar taliban ta fitar a hukumance ta yi kirarin kame waɗannan birane kuma gwamnatin kabul ba ta kalubalanci wannan ikirarin ba a hakikanin gaskiya ma gwamnan uruzgan ya fitar da wani jawabi ta faifan bidiyo yana cewa shugabannin kabilu da shugabannin siyasa sun buƙaci da kada ya yi ƙoƙarin ja da 'yan taliban don kaucewa zubar da jini don haka ya mika iko zuwa ga taliban ƙungiyar taliban ta tabbatar yau juma'a cewa ta kama tsohon gwamnan hirat ismail khan tare da wasu manyan hadimansa ko da yake daga bisani sun ce an saki kan hukumar kula da manyan guguwa ta cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau juma'a cewa mahaukaciyar guguwar fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin cuba mahaukaciyar guguwar ta fred tana tafiya ne tare da iska mai karfin kilomita 55 cikin sa'a guda hukumar ta ce ana sa ran fred za ta rage karfi a cikin kwanaki masu zuwa kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau juma'a masu hasashen yanayi sun ce ana sa mahaukaciyar guguwar fred za ta nausa ko kuma kawai arewa maso gabashi da tsakiyar cuba zuwa daren yau juma'a kuma za ta kasance kusa da florida keys da kudancin florida a ranar asabar an kuma yi hasashen cewa fred za ta kasance kusa da gabar tekun kudancin florida a ranar lahadi an jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu leƙa fagen rahotanninmu na wannan lokaci, kuma za mu fara da Najeriya. Inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ya shaida mana cewa helikwatar sojin Najeriya ta mayar da martani ga zargin da matar wani kwamanda ta yi cewa sojoji sun kashe mata miji don yaƙi amincewa a yi wa wasan kuɗin yaƙi da Boko Haram. Hassan gare ka. Tun da farko dai, uwar gidan marigayi Laftanar Kanar Ibrahim Sakaba ta zargi rundunar sojojin Najeriya da kashe mata miji saboda yaƙi ba da haɗin kai a wawure kuɗin yaƙi da Boko Haram. Mrs. Oluwashewun Ibrahim Sakaba ta nanata cewar sojoji ne da kansu suka kashe mata miji, amma ka fake da cewar ya mutu ne a filin daga. A cikin wani ƙorafi da ta wallafa a shafinta na Instagram, matar marigayi hafsan sojan ta ce za ta iya yafewa rundunar sojan najeriya saboda ta mai da mata da yawa zawarawa yara da yawa kuma sun zamanto marayu sannan bata sami haƙƙin da ya kamata a biya iyalan marigayin ba da take wa rundunar sojan najeriya wankin babban bargo Mrs. Ibrahim Sakaba ta ce alhakin jinin mijinta da kuma wahalhalun da suke sha a halin yanzu zai rataye ne a wuyan rundunar mayakan Najeriya. In za a iya tunawa, Laftanar Kanar Ibrahim Sakaba ya rasu ne a wani hari da sojin suka ce mayakan boko haram sun kai wa sansanin soji a jihar borno kuma a lokacin aka yi jinkirin bayyana abin da ya faru har sai da ita matarsa ranar 24 ga watan nuwamban shekara ta 2018 ta shiga shafinta na instagram ta baiwa sojin wani wa'adi su bayyana mata ainihin halin da mijinta yake ciki amma cikin matanin da ta mayar hedikwatar sojojin najeriya ta ce ko da yake ba ta son yin cece kuce da matar marigayi babban sojan duba da irin sadaukarwa da dakarun najeriya ke yi a kullum amma duk da haka saboda girman zarge-zargen da take yi akwai buƙatar rundunar da ce wani abu duk ko da ta san magagin rasa wanda ake so ba abu ne da za a iya misaltawa ba rundunar sojojin najeriya ta ce rasuwar laftanar kanar ibrahim sakaba kamar dai sauran sojojinta da dama abu ne da ya mata zafi domin sun rasa rayuwarsu ne alhalin suna kare 'yanci da yaucin Najeriya. A don haka zai zama tamkar dakile kwarin gwiwar dakarun da ke filin daga. Yanzu a fito ana irin wannan zarge-zarge domin kanar Ibrahim Sakaba ya rasa ransa ne a wani artabu da 'yan ta'adda. sanarwar wacce kakakin sojan Najeriya Brigadier General Clement Nwachukwu ya sanya wa hannu ta ce kuma rundunar sojan Najeriya ta biya kudaden da ya kamata ta biya illa inshorar rai ne kadai da halin yanzu ba a biya ba kuma shi din ma ana nan ana shirye-shirye an yi kusan biya. Master Warrant Officer Sale Jingi mai ritaya wani jarumin sojan Najeriya ne da ya taka rawa a yaƙe-yaƙen da sojan Najeriya suka yi. Kamar lokacin da ake wannan yaƙi da 'yan Boko Haram ta da hakki ta tambaya sojoji cewa ina mai gidana da ya faru mai gidana kashe shi aka yi ko kuma ba kashe shi aka yi a bakin daga ba ya aka yi ta da wannan Masta Mastawar Isa Sale Jingi mai ritaya kai lokacin da kai ritaya ka fuskanci jinkiri ne sosai wurin biyan ka haƙƙinka ko kuma an biya ka nan take. Wallahi na ga maka har yanzu hakkokin yana wajen soja sauran yan uwana daga 1 to 14 intake wanda yake mu a lokacin nan an biya mu 3.8 million amma kuma sojoji 79 na irin mu ga mu nan suna ana biyan su kuɗi almost 19 20 million ana biyan su yanzu. Muna ta bi muna ta bi muna ta bi muna ta bi har yanzu wallahi ba biyan mu ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. shagala ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga muhammad hafiz da ci gaban labaran duniya Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka sun yi kira ga ƙasar Somaliya jiya Alhamis da ta gudanar da babban zaɓe a watan Oktoba dinnan mai zuwa bayan jinkirta shi duk da yunkurin masu tsatsauran ra'ayin addini na tsoratar da gwamnati. Shirye-shiryen tabbatar da tsaro a lokacin zaɓe na da muhimmanci ganin ci gaba da barazanar da Alshabab ke yi a cewar manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somaliya James Wan ga wani taron kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. ya kara da cewa alshabab na ci gaba da kai har haren ta'addanci da sauran aika-aikar tawaye ciki har da zagaye al'umomi musamman ma a jihar kudu maso yamma wakilin kungiyar tarayyar afirka na musamman francisco madera ya gaya kwa mutum sulhu cewa ya kamata mu mai da hankali wajen hana mayakan kawo tangarɗa ga zaben ya ce kungiyar na amfani da abin da ya kira wasu makiran dabaru a birnin magadishu da wasu wurare don kawo tangarɗa ga zaben Yau Juma'a sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya yi gargaɗin cewa ƙasar Afghanistan tana fuskantar haɗarin rugujewa kuma ya yi hasashen cewa ƙungiyar Alka'ida za ta sake bunƙasa a ƙasar. Wallace ya ce dawa gidan talabijin na Sky News da ke Birtaniya cewa ya damu matuka cewa ƙasashen da suka ruguje nan ne matattara ire-iren waɗannan mutane. Awanni da suka gabata Wallace ya ba da sanarwar cewa Birtaniya za ta tura ruwan mayaka zuwa Kabul. don taimakawa a kwashe sama da 'yan Birtaniya dubu hudu da kuma wasu 'yan Afghanistan kimanin dubu biyu waɗanda ta yi ƙungiyar Taliban ta kashe su saboda sun yi aiki tare da sojojin Birtaniya. Sake tura sojojin da Birtaniya ta yi yana nufin Birtaniya ta zama tana da adadin sojoji da take da shi a ƙasar ɗari bakwai da hamsin kafin dakarun NATO su fara janyewa a wannan watan da ya gabata daga Afghanistan. Jami'an sun kuma sanar jiya Alhamis cewa Ofishin jakadancin Birtaniya zai tashi daga wurin da ake kira Green Zone da ke wajen babban birnin Afghanistan zuwa abin da shugabannin tsaro suke ganin ya fi tsaro da ba a bayyana wurin ba. Ofishin jakadancin zai rage yawan ma'aikatansa zuwa kaɗan kuma ma'aikatan za su fi mai da hankali ne kan aikin ba da bizar Birtaniya ga 'yan Afghanistan da aka ware don kwashe su. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da masu ɗauke da cutar COVID-19 ke karuwa a Najeriya, gwamnatin ƙasar ta ce ba za ta saka dokar hana yawo ba. amma gwamnatin jihar Legas ta ce za ta ƙara tsananta dokokin kiyayewa da cutar domin kuwa har yanzu jihar ce jagaba wajen masu ɗauke da wannan cuta inda kawo yanzu mutane fiye da 500 suka rasu a jihar. Wakilinmu na Legas baban Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. kawo yanzu dai fiye da mutane dubu biyu da ɗari biyu ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutukan da ke nasaba da coronavirus a najeriya don bullar cutar a shekara ta da ashirin kuma kawo yanzu kimanin mutane dari bakwai da hamsin da uku ne suka kamu da wannan cuta a jihohi goma sha uku a birnin abuja wato nau'in cutar coronavirus samfarin delta adadi mafi yawa cikin watanni bakwai da suka gabata kenan a wata sanarwa da hukumar yaki da cutar cutar corona a najeriya ta fitar ta bayyana cewa kimanin mutane dubu dari da sittin da shida dari bakwai da sittin ne aka sallama daga asibiti bayan da suka kamu da wannan cuta yayin da kuma yanzu haka akwai kimanin mutane dubu goma sha biyu da ke kwance a asibitoci da cibiyoyin da aka keɓe domin kula da masu ɗauke da wannan cuta a sassa daban-daban na najeriya kamar kowane lokaci dai jihar lagos ita ce kan gaba da masu ɗauke da wannan cuta inda ko a jiya kaɗai kimanin mutane dari uku da sittin 64 ne suka kamu da wannan cuta a jihar Lagos. To mazauna birnin legas din ke ji game da karuwar wannan cuta ta samfurin Delta na corona a jihar da ma kasa baki ɗaya. sunana mikael shagarda daga nan lagos allah hakika wayannan yan kwanaki makonni biyu zuwa uku muna ganin al'amarin cutan covid yana na yana yana ta hauhawa sabanin a baya alhamdulahi an dan samu sauki sosai matuka da gaske akan yanayin cutan to kasan dan najeriya wani lokaci al'amarin shi yana da ban mamaki duk da faɗakar wanda ake yi kan cewa mutane su ci gaba da amfani da wannan takunkumi na rufe hanci a nan lagos za ka yi mamaki ka ga cewa sai ka samu mutum ɗari da kyar za ka samu mutum goma wanda suke sun rufe bakunansa da hancinsu da wannan takunkumi. Wato ba wai ba mu yadda da corona ba amma mu insha Allah ba ganta ba kuma ba za mu ganta ba. Kuma a matsayina na shugaba na kwamitin marayu kusan yara dubu biyar a karkashina ga likitoci suna dudduba yaran nan mun gamu da ciwuka da dama typhoid malaria amai zawo amma ba mu taba gani ma sintan wato alamu ma na corona ba. So saboda haka kuma kamar yadda muke gwagwarmaya nan a nan da ya wudin ni ko ni in gani ko wanda ya na sani ya ce shi ya taba gani ni gaskiya dai ban gani ba saboda haka yadda ba mu gani ba Allah kar ya sa mu gani kuma kamar yadda ka faɗa wato face mark ma yanzu wato abin takunkumi a an dai ba za ka je wani waje babba kamar airport ko wani abu ba ba wanda yake saka shi tsakanin kasuwanni da sauran awajeje da dama duk ba a sakawa waje ma dai sai da gwamnatin najeriya ta karbi allurar rigakafin samfurin johnson johnson kimanin dubu ɗari biyu bayan samfurin modana fiye da miliyan hudu da gwamnatin ta karba a matsayin guduma daga gwamnatin amurka domin dakile yaɗuwar wannan cuta da yanzu haka ma dai gwamnatin jihar lagos ta kara samar da wasu cibiyoyi guda goma na samar da iskar oxygen da masu ɗauke da wannan cuta ke bukata da kuma yin gwaji na mutane domin su tabbatar suna dauke da wannan cuta ko kuma a kwamishinan lafiya a jihar farfesa akin abayomi wanda ya tabbatar da hakan ga manema labarai ya ce tuni aka samar da wasu cibiyoyi ashirin a ƙananan hukumi ashirin na jihar domin daukan samfur na al'umma da ke zaune a irin waɗannan ƙananan hukumomi babangiji prim murya amurka daga najeriya to madalla Har yanzu dai muna Najeriya inda wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto yake tafe da ƙarin bayani game da martanin da ake mayarwa bayan da wata kotun tarayya ta yanke hukuncin cewa kamfanin mai na Shell zai biya al'ummar yankin Ogoni wasu makudan kuɗi a matsayin diyar gurɓata muhalli. Lamido Sokoto Jamuje A baya-bayan nan ne dai wata babbar kotun tarayya ta umarci kamfanin mai na Shell da ya biya diyar naira miliyan dubu arba'in da biyar da miliyan ɗari tara ga al'ummomin yankin Ogoni da ke yankin Niger Delta da ya gurɓata ma muhalli shekaru sama da hamsin da suka gabata. Kotun dai ta ce a ta biyan diya ga waɗanda gurbatar muhallin ta shafa dangane da wannan hukunci al'ummomin yankin na Ogoni da ke yankin Niger Delta sun bai bayyana ra'ayoyinsu. The 40 billion naira is a welcome development and the happy. This is the first time Ogonis are getting judgment of Nigeria court. Wannan yana cewa ne sunana Bari Bulu Apo shekaru da dama muna bin wannan shari'a to amma abin da ya faru a yanzu abin marhabin ne gare mu yan yankin na Ogoni bisa la'akarin cewar an gudanar da wannan shari'a ce a Najeriya saboda haka wannan babban abin farin ciki ne kuma yana shi kuwa wannan ya ce. Wannan is sentencing Kenyans. There's also the judgment that the government will get from the Abuja court concerning the 45.9 billion uh, naira compensation for all communities. Yana cewa ne sunana Ken Benson ya ce ni dan karamar hukumar Ragokana ne a jihar ta Rivers. Ya ce dangane da hukuncin babbar kotun tarayya da ke Abuja na biyan diya ga al'ummomin yankin na Ogoni na kimanin naira miliyan dubu arba'in da biyar da miliyan ɗari tara ga al'ummomin da gurɓa gurɓacewar muhalli ya shafa wanda kamfanin shell ya haddasa wannan abin murna ne kuma za a iya cewa babban nasara ce ga 'yan yankin na ogoni wannan matsalar dai ta gurɓacewar muhalli rayuka da dama sun salwanta da ɗimbin dukiyoyi shi kuwa wannan ya ce yana cewa ne sunana matthew kuma ni ɗan yankin ogoni ne ya ce wannan hukuncin abin da ya kamata ne kuma mun bi matakai daban-daban to gashi yau sakamako ya fito abin da ya saurare a yanzu shine kamfanin mai na shell da ya gagota biyan waɗannan makudan kuɗi da kotu ta umurta saboda muna da irin waɗannan umarni daban-daban musamman na ƙaramar hukumar eleme da kotu ta umurci a biya abin ya yi shiru kamar an shuka dusa. My name is Muhammad and the stakeholder in the Goni land, River State. There is serious excitement in the land Yana cewa ne sunana Muhammad ya ce ni dan yankin Ogoni ne. Ya ce dangane da matsalar yankin Ogoni da kamfanin mai na Shell ya haddasa ta kawo ƙarshe kuma al'ummomin yankin na Ogoni na cike da farin ciki akan wannan karar da aka shigar sama da shekaru sittin da suka gabata kuma wannan nasara ce ga daukacin yankin na Ogoni da aka daɗe ana zalunta. Ina son kuma in yi amfani da wannan damar domin shaida cewa cewa waɗannan makudan kudade ba yankin ugo ne za a baiwa su ba a'a waɗanda aka gurɓatawa muhalli a yankin na ogoni. This is general. for those communities that whose A nasa bangaren kuwa kamfanin mai na Shell ya ce kudaden da za a biya za su warware duk wata takaddama da al'ummomin yankin na Niger Delta Lamido Abubakar sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka. Mahmud Gareka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar talatar da ta gabata ne gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya bayyana cewa zai yi murabus daga mukaminsa bayan kiraye-kirayen da aka yi ta yi na cewa ya sauka saboda jerin zargin da wasu mata suka yi masa na cewa ya ci zarafinsu. su. da wasu hanyoyi da suka nuna alamun yunkuri ne na neman yin lalata da su zargin da ya jima yana musantawa shi mai al'ummar jihar ta new york ke cewa bayan sanarwar da gwamnan ya yi cewa zai sauka a mukamin nasa yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu madalla To bayan tsawon wani lokaci da aka kwashe ana ta cece ce, dangane da zargin da ake wa gwamnan jihar New York a nan Amurka kan abin da ya shafi zargin cin zarafin wasu mata da rahotanni suka nuna cewa ya shafi ayyuka na lalata. Matakin da gwamnan ya ɗauka na zuwa ne yayin da majalisar dokokin jihar ta New York ke kokarin ɗaukan matakin tsike shi bude ya ƙi sauka daga mukamin nasa bayan bayanai da suka ci gaba da bayyana da ke nuna cewa akwai buƙatar a bincike lamarin. mutane da dama a jihar ta new york sun nuna mamakin su da kuma ya mika wuya miguel jurado mazaunin birnin new york ne honestly, I'm super surprised, but then also it just goes to show like the lack of transparency. Ya ce gaskiya na yi uh, matukan mamaki, amma hakan ya nuna rashin gaskiya da ke faruwa a al'amuran gwamnatinmu. Gaskiya na yi mamaki da wannan mataki da ɗauka. Ni na ɗauka zai cije har sai inda ya karfinsa ya kare. amma dai a ƙarshe ya soka cikin mutunci. Um, Brenda Zima ita ma a birnin na New York take. Ta ce, eh to na ɗan yi mamaki, na ɗauka zai ci gaba da musantawa, amma na ji daɗi da ya yi murabus. To sai dai duk da sauka daga mukamin nasa da ya yi, kumo ya ci gaba da nesanta kansa da zarge-zargen da ake masa. yana mai cewa akwai bita da kullun siyasa a cikin lamarin I do hug and kiss people casually. Women and men. Ya ce nakan rungumi maza da mata na kuma sumbace su ba tare da wata manufa ba. Na kwashe ya tsawon rayuwata na yin hakan. A zuciyata ban taɓa tunanin yin hakan da wata manufa ba. San ban fargada yadda hakan ya cewa wasu zarafi ba. Ga dukan alamu akwai abin da ni ban fahimta ba musamman kan yadda al'adar wannan zamani ta sauya kuma ya kamata a ce na san da hakan ba ni da wata hujja a dai makon da ya gabata ne babban attorney general din new york letitia james ta ce ana zargin kumo da cin zarafin wasu tsaffin ma'aikatan gwamnatin jiha da wasu da ke aiki a wurin a yanzu a halin da ake ciki mataimakiyar gwamna kathy hukol mai shekara 62 wacce tsohuwar 'yan majalisa ce za ta maye gurbin kumo idan ya soka nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa to a wani labari na daban kuma wanda ya shafi janyewar dakarun amurka afghanistan jami'an amurkan sun fahimci cewa yanayin tsaro a afghanistan din na ci gaba da taɓarɓarewa kuma hukumomin amurka na aiki tukuru wajen ganin sun dakile ayyukan hare-haren kungiyar taliban wacce yankunan ƙasar ke fadawa a hannunta tun bayan da amurka ta fara janyewa daga afghanistan din fahimtar hakan na biyo bayan sabon salon yadda ake kai hari ne akan yara yayin da dakarun amurka ke shirin ficewa daga kasar a karshen watan nan John Kirby shine kakakin makatar tsaron Amurka ta Pentagon. secretary shares the concern of the international community security situation in Afghanistan, which is clearly going in the right direction. Ya ce sakataren tsaron Amurka ya fahimci damuwar da kasashen duniya ke nunawa kan tsaro a Afghanistan, wanda ga dukkan alamu baya tafiya daidai. ya kuma amanna cewa dakarun kasar ta afghanistan suna da kwarewa da za su iya taka rawar gani a filin daga to ko yaya fadar white house take kallon wannan lamari na afghanistan jen saki ita ce sakatare yada labarai a fadar gwamnatin kasar um, Our view and the president's view is that Uh, ta ce ba na tsammanin muna da lokacin nuna cewa ko abin bai mana daɗi ba uh, ra'ayinmu da na shugaban ƙasa shi ne? Uh, yanzu ne lokaci da dakarun afghanistan za su yi amfani da horarwa da taimakon da aka basu cikin shekara ashirin da suka gabata sai dai masu fashin baki irin su michael o'hallo na broken institute na ganin cewa har yanzu biden na da rawar da zai iya takawa Well, the United States now has a big decision to make as to just how hard it's going to try to prevent Taliban. Ya ce ina ga Amurka na da babbar shawarar da za ta yanke kan yadda abin zai zama mai matukar wuya wajen hana mayakan Taliban karbe daukacin kasar ta Afghanistan. Na kuma ganin karfin sojin sama da Amurka ke da shi. Shine abu na farko da zai taimaka wanda har yanzu baya amfani da shi yadda ya kamata ba. masu aro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa, a hutun ƙarshen mako lafiya. ce bari mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Wasikar mu ta farko ta ce, Assalamu alaikum murya Amurka da fatan alheri ga dukkanin maaikatan ku Hakika ya kamata hankalin mai yankan kaba ya koma garina. Mun fara da wannan karin maganan ne duba da yadda 'yan siyasar Arewa, manyan Arewa, 'yan kungiyoyin Arewa da kuma kungiyoyin kare hakkin ɗan Adam suka yi biris da ɗaliban da ake garkuwa da su na makarantar FGC ya wuri Salisu Tanko Islamiyya da kuma na Baptist Kaduna. Ya kamata a yi duk mai yiwuwa domin ceto rayuwarsu. daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u Jakot Dunari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga Yusuf Mai Leda Gwalolo da Malam Malam Mai Zanen Hula Gwalolo daga jihar Bauchi inda suka ce Assalamu alaikum VOA ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ta gaggauta tallafawa al'ummar garin Gwalolo wanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya zubar wa gidajensu ya shanye gonakinsu da fatar za a tallafa musu nan ba da daɗewa ba. Kafin mu karkare ga Hafiz ya sake shigowa don bitar labarai amma a takaice. a yau juma'a kungiyar taliban ta ce har da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna biyar na afghanistan waɗanda suka hada da kandahar ta kudu da herat ta yamma ta kahar inawa ta arewa maso gabas da lashkar ga ta kudu da kuma gazni birni mai matukar muhimmanci karbe manyan biranen ya taimaka wa 'yan taliban akan kananan biranen lardunan da ke kewaye hukumar kula da manyan guguwa ta cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau juma'a cewa mahaukaciyar guguwar fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin cuba mahaukaciyar guguwar ta fred tana tafiya ne tare da iska mai karfin kilomita hamsin da biyar cikin sa'a guda hukumar ta ce ana sa ran fred za ta rage karfi a cikin kwanaki masu zuwa kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau juma'a masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar fred za ta nausa ko kuma kawai arewa maso gabashi da tsakiyar cuba zuwa daren yau Juma'a. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ba da izinin yin allura ta uku ta rigakafin COVID-19 ta Pfizer ko Moderna ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da karfi Makaddashiyar kwamishinar hukumar Dr. Janet woodcock ta faɗa a cikin wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa hukumar FDA tana da masanyar cewa musamman mutanen da garkuwar jikinsa take da rauni na da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Elbration wadda ta haɗa shirin. da injiniyan mu ni hanifa kabir isa daga nan birnin washington dc nake ce da ku mu huta lafiya.